Shin ko kun san jarumai nawa ne Adam A Zango ya kawo Kannywood? Shin ko kun san jarumai nawa ne Adam A Zango ne silar ɗaukakarsa a Kannywood? Ku biyo mu domin ganin jaruman da Adam A Zango ya yi silar ɗaukakarsu a Kannywood. Amma kafin nan, barka da zuwa Hausa Trend TV idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa. Bari mu fara da jaruma na farko wato jaruma Aknan Baminda. ba Bamenda sabuwar fuska kuma jarumar fim a masana'antar kanu jarumar ta kasance a faifiyar garin Bamenda ne a kasar Kamaru aka yi sa ake kiranta da ba Bamenda jarumar Aknan Bamenda ta fara fim ne a shekarar 2020 da shiri mai dogon zango wadda fitaccen jarumi Adam A Zango ya shirya kuma yake sa a manhajar YouTube wato shiri mai farin jini farin wata wannan shi ya sa ta ɗaukaka a Kannywood. Jaruma ta biyu ita ce Zara Diamond Diamond Zara, wato jaruma 'ya ƙasar Nijar, Wata ta fara fim ne a 2018 a Kannywood, amma ta fara fim Zuma da Maɗaci, amma ba ta samu ɗaukakar da ta samu ba, sai da ta fara fim da shararren jarumi wato Adam A. Zango. A 2020, shiri mai dogon zango na farin wata, fim ɗin shi ya fara haska taurarin jarumar. Jarumi na hudu, Abdul Babulayi, shi ma a shirin nan wato na farin wata ya fara haskaka sa. wato shirin farin wata shine silar ɗaukakar babar mata biyar zifriti wato Zulaihat Ibrahim duk da dai cewa ba wani daɗewa ta yi a masana'antar ba kamun haɗuwarta da jarumi Adam A. amma tabbas haɗuwarta da Adam A. ya taka rawa matuka wajen haskaka taurarinta domin zifriti ta fara samun ɗaukaka ne a waƙoƙin bidiyo wanda Adam ezango ya fito tare da ida tare da ita mai suna babban yaro ganin yadda ta taka rawa a wakar ne yasa ta samu karin tarin mabiya da duk da kuma masoya a shafukan sada zumunta jarumar ta burge jarumi adam ezonku wadda har ya ambace ta da suna my favorite actress wata jarumar take matukar burge shi hakan yasa ya yi ta fitowa da ita cikin bidiyon sa daban-daban na waka da yawa wannan shine sallar ɗaukaka ta a kannywood jarumi na shida shine horo dan mama wato nasiru awalu fitaccen jarumin kaniwood wanda kuma ake kira da horo dan mama jarumi ne wanda galibi ya taka rawar da zai zama mafi ban sha'awa kuma mafi sha'awar magoya baya ya yi fim kamar su dan yau dan kuka direba makaho da dai sauransu horo dan mama na ɗaya daga cikin 'yan fim da suka fi barkwanci suka shirya fim tare da 'yan wasa irinsu a Ado Gwanja fitaccen jarumin Kannywood haka kuma mawaƙi ne ya saba waka tare da Adam A Zango da sauransu ya fara samun ɗaukaka ne ta salar Adam A Zango da shi da abokin shi Madagwal. Jarumi na bakwai Ali Atwok, Ali Muhammad Idris Shin wane ne Ali Atwok? Ali Muhammad Idris wanda aka fi sani da Ali Atwok ya kasance sanannen dan wasan barkwanci sannan jarumi a masanantar Kannywood wanda ya ba iya Najeriya ba har ma da kasashe kamar su Nijar, Kamaru da Chad da dai sauransu. An haifi jarumin a shekarar 1992 ga watan Janairu 1992 a jihar Kano karamar hukumar Taroni a unguwa uku. Sannan jarumin yana da mata mai suna Hawa Muhammad Bello wadda aka ɗaura musu aure a 25 ga watan Fabrairu 2022. Jarumin ya fara samun ɗaukaka ne tare da jarumi Adam A. Zango a farkon tare da abokin shi Horo ɗan mama wanda da sun kasance su ne manyan yaran Adam A. Zango, amma ba mu san me yasa yanzu suka samu matsala ba. A halin da ake ciki a halin da yanzu baya shiri da Adam A. Zango. Jarumin ya yi bidiyoyi bangaren barkwanci kamar su maye ni sai na auri zara bari madakwal kayan lefen zara bari da dai sauransu. Wata shida Aisha Aliyu Tsamiya. Shin wace ce Aisha Tsamiya? Aisha Tsamiya na ɗaya daga cikin jaruman da suka fice a harkar shirya fina-finai cikin masana'antar Kannywood. Jarumar tana daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen haɓaka masana'antar ta tashi haɗi da jarumai da dama cikinsu akwai Adam A. Zango, Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq da sauransu. Sannan ta fita cikin manyan fina-finai waɗanda suka samu matuƙar karɓuwa a ƙasar da ma maƙwabtan ƙasashen masu kallon shirye-shiryen Hausa. Aifa jarumar a ƙaramar hukumar nasara da ke Kano ta yi makarantar firamare da sakandare a gigin yu. sannan jarumar ta yi karatunta a jami'ar yusuf mai ta musuli da ke a kano a halin yanzu jami'a ta ci gaba da neman ilimi domin ƙara haɓaka aikin nata na shirya fim aisha aliyu tsamiya tana da aure amma bata jima da yin sannan mijinta ya kasance ɗaya daga cikin jigajigan 'yan siyasar jihar yobe kuma ɗaya daga cikin na hannun daman gwamnan mai malabu ne ɗaukaka a fim mutane da dama za su yi mamakin lissafota da muka a cikin jaruman da adam ya zango yi silar sa a kannywood amma jarumar ta fara tauraron jarumar ta fara haskawa ne a fim ɗin da suka yi da adam ya zango mai suna zinat wanda fim ɗin shine ya ja mata silar ɗaukaka a kannywood jaruma ta tara fati washa fatima abdullahi sanannen jarumar kannywood wadda aka fi sani da fati washa na ɗaya daga cikin jaruman da suka samu ɗaukaka ta dalilin adam a zango wadda ta taka rawa a masana'antar kannywood jarumar ta shahara a nahiyar afirka musamman afirka ta yamma ta kuma yi fina-finai da dama waɗanda suka shahara a cikin nahiyar jarumar fatima abdullahi wacce aka fi sani da fati washa 'yan wasan kwaikwayon hausa a masana'antar kaniyu ta fara ra'ayin yin shirin fim tun tana karama a lokacin da take karanta da tattafai. ta sha maya matuƙa kafin ta kawo inda take a yanzu domin ta fara ne a matsayin mai yi wa jarumai hidima Fatiwasha ta fara yin fim ba a matsayin jarumar da ke jan ragamar shiri ba amma ta fito manyan shiri irin su sai wata rana da manyan jarumai irin su Adam A Zango Lawan Ahmad da kuma Nafisat Abdullahi da sauransu sannan fima-fiman da ta yi da Adam Ezango wanda suka ja mata ɗaukaka a rayuwa shine Salma Bankwana mai kyau fasaja da dai sauransu mata goma Umma Shehu Umma na cikin jaruman da Adam ezango Zango ya silar ɗaukakar a Kannywood wace ce umma shehu umma shehu jaruma ce a najeriya cikin masanantar shirya fina-finan hausa na kanewood jaruma ta daɗe tana taka rawa cikin masanantar sannan tana daga cikin jarumai mata waɗanda suka dade suna ba da gudunmuwa wajen ganin masanantar ta haɓaka mutane da dama sun santa ne da suna zuli sannan ta samo sunan ne a shiri mai dogon zango mai suna gidan badamasi izuwa yanzu jaruma umma shehu ta fito fim sama da hamsin sannan ta sha karɓar kyaututtuka karrama da dama cikin gwarzuwar jarumar best actress shin ta yaya adam a zango silar ɗaukakar jarumar jarumar umma shehu ta shigo masana'antar kanihu ne ta hanyar jarumi kuma mai shirya fina-finan hausa tijjani asase wanda a yanzu an fi saninsa da kanabaru a shiri mai dogon zango mai suna a duniya ko kuma adhama a shirin labari na a shirin gidan badmasi a cewar umma shehu tijjani asasi ya kasance ainihin wadda ya taimaka mata wajen shiganta Kannywood wanda ya kawo ya yi gabatar da ita ga jarumi Adam A Zango inda suka yi fim ɗinsa na farko wanda ta samu award ɗin Best Actress of the Year. Shirin sa'insa. Jaruma ta sha ɗaya ita ce jaruma Umira wadda ta samu ɗaukakar tsilar jarumi Adam A Zango wadda ta kasance ɗaya daga cikin jaruman da suka fara shiri tun suna da ƙananan shekaru a masana'antar ta Kannywood. Jaruma ta samu karɓa da sanuwa ne a shirin ta mai farin jini wanda ake malakabi kin zamo takwara ummi wanda fim din yayi shahara a lokacin umira ta samu nasarar fitowa a shiri tare da manyan jarumai kamar su adam a zango jamila umar na gudu hadiza muhammad da dai sauransu jarumi na sha biyu wato nura m inuwa nura m inuwa wanda aka fi sani da nura ko kuma inuwa shahararren mawaƙi m inuwa shahararren mawaƙi a na arewacin najeriya wanda ya fice duka nafiyar afirka mawaƙin yana ɗaya daga cikin manyan mawakan harshen hausa wanda suka samu ɗaukaka da kuma tarin lambobin yabo jarumin ya samu ya fara samun ɗaukakarsa ta silar jarumi adam a zango sannan akwai wakar a cikin wakarsa wadda ke cewa adam a zango garkuwa ta ce hakan na nuna yadda adam a zango ke da muhimmanci a wajen mawaƙi jaruma ta sha biyu jaruma ta sha uku jaruma ta ƙarshe wato nafisa abdullahi duba da yadda suka sha soyayya tare da jarumi adam a zango soyayya ta da jarumi adam a zango shi ya kawo mata ya ja mata silar ƙara ɗaukaka a kanin wood